آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون روى الإمام الترمذي في سننه بسند حسنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكاذب الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء عباد الله مؤمن اليوم إن شاء الله مع هذه الأدب النبوي الكريم والذي يجذبنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في العمل الحلال والفكر الطيب والصدق والأمانة في البيع والشراء فالرزق الحلال الطيب هو ما اكتسبه الإنسان عن طريق عمل المشروع أو هبة لا ريب فيها ولا شبهة فديننا الإسلام ما حرم علينا أمرا إلا وجعل في مقابله طرقا ووسائل وأعمالا شتى للأذان الطيب حرم الزنا وأحل الزواج وحرم الربا وأحل التجارة وهكذا فالتجارة عمل شريف وطيب إذ التزم صاحبها الطريق المستقيم كما جاء في الحديث السابق وقد وردت الكثير من النصوص من الكتاب والسنة تحث على التجارة وتبين فضلها وبركتها والاستجلاب بها أما في أي ناس قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور وقال تعالى فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث رافع بن حديث قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبروك وروى البخاري في صحيحه من حديث المقدام بن يكتب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله دولة عليه السلام كان يأكل من عمل يده وكل بيع مبرور وسئل الإمام أحمد بن حنبل ما تكون في من جلس في بيته أو مسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي فقال أمر هذا رجل جهل العلم أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وجيل نفسي تحت ذل روحي أيها المسلمون ومن المعلوم أن طلب الحلال من الرزق واجب واتباع المال الطيب ضرورة لاستدامة الحياة الاجتماعية واستقرارها فقد أباع الإسلام التاجر أن يربح ولم نذهب لمثله حتى بشرط أن يرتكز التاجر على الاحتكار والاستقلال والكشف ففي سنن الترمذي أن أنس رضي الله عنه قال جلست على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سئل لنا فقال إن الله هو المسئل القابل الباطل الرابع وقد حصل ديننا الإسلامي الحديث من أجل أموال الناس بالباطل كما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ومن المعلوم أن الكشف التجارة هو أحد وسائل الأحكام وبينكم بالباطل والكشف لا يكون ولا بد أن الكشف الآن شرطا ويشتغل بين الناس ومن الله الكشف بين الأشياء فليأتي بالقرآن بالقرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعالى <clears throat> الله فكم من المسلمين اليوم من يعيشون في طواعيهم وفي صناعتهم وفي تجارتهم وحدهم بل وهناك فئة من التجار تروج البضائع الفاسدة تضر بالأمة وتجلب عليها المصالح ونسي هؤلاء أن المال الحرام سيكون زادهم إلى النار والعياذ بالله كما جاء في الحديث عن رفاعة أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا آناقهم وأبصارهم إليه فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق أخرجه الترمذي فالأموال التي تأتي عن أبي الكشف وغيره ما هي إلا جلوة من نشيد وخمس من نار يتأجل في بطون أكيلها عباد الله وللبيع أركان أهمها الإيجاب والقبول فمتى اشتمل البيع على قبول على على قبول الطرفين البائع والمشتري ورضاهم بما اتفق عليه كان البيع صحيحا وكما بينت لكم فإذا كان الشر قد أحس البيت فهناك صوم للبيت يقع فيها ظلم وبرر لفرد من الأفراد التي حرمها الإسلام ومن هذه البيوع المحرمة بيع التمر قبل بيع ظهور صلاحه وذلك لما فيه من الظلم إذا إذا من المتوقع أن يصاب التمر إن كان تمرا أو فاكهة أو غيره بمرض أو يتعرض المحصول للعصير أو البلد أو إلى ذلك فيترك المحصول ويحدث ظلم للبائع أو المشتري ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وأنه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تنهو قال أبو عبد الله علي حتى تحمر ومن الخدع الذي يقع فيه بعض الناس أن يبيع الثمار لأعوام قادمة وفي ذلك ضرر وظلم فإن قد الثمار أو تزيد من عام لآخر فيما فلما تستحق مال أخيه ومن البيع المحرم بيع المسلم على بيع أخيه وصورته أن يجري رجل البائع على أثر الرجوع في بيعه ليزيد في الثمن وذلك بعدما تم البيع الأول وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يسأل على خدمة أخيه إلا أن يأمن له ويجب على التاجر أمور منها ألا تلهيه تجارته عن طاعة الله فإن هناك واجب عينية وكفاية لا بد من مراعاتها وعدم الإخلال بشيء منها على حسب ما يقوم على عمل التجاري وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ففي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس في الدنيا تعيس في الدينار وأرض الدرهم وأرض الخليفة إن أعطي لك وإن لم يعتقي تعيس وانتقش وإذا أشيك فلن تقش ثانيا أن يعد الحقوق الشرعية في تجارته وذلك زكاة عروض التجارة ونحو ذلك ثالثا أن يجلب التجار باكرا بإكرام ويقلل رزق الحلال فيتهرى الحلال ويجتنب الحرام رابعا أن لا يكون حقه الشاجر بل يجعله من عمله هذا وسيلة للتقوى على طاعة الله فالهم هم الآخرة فالهم هم الآخرة فيجعل الآخرة في قلبه والدنيا في يده وأما من أكبر أمره الدنيا فهذا الذي لا يحمد عقباه أن خالدا أن يتألم أحكام البيع والشراء فيعرف الحلال والحرام فلا يجيء للناس المحرمات ولا يجيشهم ولا يخلقهم ولا يروج بالكلب واليم واليمين الغموس وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يجيء في سوقنا الا من يتفقه في الدين وبالجمله لتكون التجارة التجارة الإسلامية صحيحة ثالثا يطمئن المسلم غير المسلم من ذلك الشركين والحقيقة ومما كان نظاما على تشريع المجتمع أن يتعرف عن أحكام البيع والشراء والمعاملات وغيرها إلى ما kasuwanci majalar mai wanda ke da fashi sai dai a ɗauko wani ɗan a taba babu shakka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuɗe da mu neman halar da yin aiki don samun halar da yin gaskiya da rukun amana wajen sai da cewa arziki na halar shi ne abin da mutum ya nema ta hanyar da shari'a ta halatta masa ko wata sana'a wadda babu shubha a ciki addinin musulunci addini ne da bai haramta mana yin mu'amala ba bai haramta mana nema ba addini ne wanda in ya ce ka ba haramun ne to sai kuma ya buɗe maka kofar da za ka bi ta halal yayin da musulunci ya haramta zina sai sa aure yayin da musulunci ya haramta ba sai halarta sai da sayarwa haka nan musulunci da ra'ayi ke tafiya duk wanda ya lalci hanya da ya gaciya kamar yadda ya zo cikin hadisi da muka karanta to ba mu shakka ya samu kuta da nan gobe na addinin musulunci yana kwaɗaitar da musulmi da su tashi su yi sana'o'i wanda za su amfana da kansu su amfana da yan kosu musulmi allah da kansu yana cewa shi allah huwa da zai jaɗa da kuma al'arba da runa shi ne wanda ya sanya muku ƙasa ta zama horariya farin shufi mana shi ha ku yi tafiye-tafiye a cikin sassanin wannan ƙasa wa kullum ya riski ku ci da arzikin allah wani da ya mutu. allah ya kawo kwaɗaitar da mu cewa yayin da aka isar da sallah da juma'a فانتشروا في الارض ويعطوا شيء باين كذا وابتغوا من فضل الله ولما اجل من امام احمد يا ريت اشي مسلمين daga rahin alkali Allah ya kare da shi yace an kiya manzon Allah wani nema ne ya fi daɗi ya halarci sai manzon Allah ya ce aikin da bawa ya yi hannunsa da dukkan cinikin da Allah ya rabu shi imam bukhari ya rabu hadisi daga bin ma'ajin Allah ya kare da shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma kar abun ma'amar tsayan kuma zai ci abinci ba mai alkhairi irin mutum ya ci daga aiki ne da hannunsa annabin Allah dauda yana cin yana cin abinci ne daga aiki ne da hannunsa da kuma dukkan cinikin da Allah ya yarda shi an tambayi Imam Ahmad dan Hanbali game da mutumin da ya zauna a cikin gidansa ko a masallaci yana cewa ni ba ma zan wani aiki ba kawai da jami'i na goma ta alkur'ani da takarantawa an ina zai zo sai imamu bai ce wannan mutumin mutumin da ya jahilci ilimin addini bai ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an sanya arziki na abinda zan ci a karkashin inuwar takwabi na wato ita ce yana da cikin abin da aka sani cikin shari'a lallai halal abin nema ne ɗan musulmi mutum ya nemi halal ta hanyar kasuwanci domin mai domin kasa ta tabbata wato mutum mutane su iya raya wannan kasar su kuma samu damar wato wajewa a cikinta musulunci ya hana wa a tajiri ya ci riba da dukiyar da allah ya bashi wannan riba ba a samu ta shanaki sharafi ba matuƙar ne abin da ya sayarwa halas ne hanyar da ya sayarwa halas ne kuma hanyar da zai je sayar ita ma halas ne abu ɗaya ne musulunci ya hana shi ne musulunci ya hana albishi wato shi ne ha'inci ko yaudarar abokin kasuwanci ana tsammanin yadda zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam farashin kaya ya yi tsada sai sahabbai suka mutu su zama annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce ya rasulullahi ka yanke wa kaya farashi domin farashi ya yi tsada suna ba ta iya ta sai annabi zai ce idan ma hakuwar musamman? Allah shi ne mai sa ainihin farashi alƙawarin basit Allah shi ke shahararki shi ke yarwatawa shi ke azuntawa Da haka in Allah ya so zai kawo yarwa in kuma ya so haka zai abbas abinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsawatar da musulmi kada mutum ya ci dukiya ta hanyar bana Allah yana cewa ya kuma su imani kar ku ci dukiyoyinku a tsakaninku da bana ku sani cin dukiyar wani ta hanyar bana haramun ne yana da abin da aka sani shi shari'a kasuwanci halal kasuwanci hanya ce da mutane za su yi arziki arziki ya ba a tsakanin mutane amma fa Allah ya hana gish Allah ya hana gish wato algish shi ne hajinci ko yaudara da dukiya lallai da hajinci dole a kuma rana da Allah zai tozartar da shi Allah zai kuma tashi Allah zai nuna masa aikin da yake haramun ne ba mutum wani daga cikin mutane zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da abinci kasuwa yana sayarwa yanzu a ya wuce dai wurinsa sai ya saka hannu a cikin wannan gayen da yake yi sai ya zai can ciki ne ma amma saboda shi sai ya yi wannan ya kai wasu da abinci da ta yi wata ne ya da da ya zuwa ga tsallari yi sai ya ga mutane ya ta bayan omu suna ciniki suna saya suna sayarwa sai Allah ya ce ya ku tare yan kasuwa ku amsa kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kowa ya bar abin da yake suka dago kansu suka kalli annabi sallallahu alaihi wasallam da shawarwarsu sai Allah ya ce ila tujar ku sani yan kasuwa za a tare su wani ya fajirai sai wanda ya tsoron Allah yadda Allah cikin cinsa yayi gaskiya imam Muhammad al-Tirmidhi imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi ya koyan wa musulmi musalli dukiyar da zama ta hanyar ha'inci ta hanyar alkus to wannan dukiya ba dukiya ce ta haramun ba dukiya ce ta halal ba dukiya ce da mutum yake tara wa kansa wato ainihin harshen wuta zai yi safarfuta a cikin cikinsa ga shi wanda ya ci wannan dukiyar allah da tsari musulmi da ta yi ba musulmi musulmi allah mu tausaya wa mu mu tausaya wa ɗan akan abin da muke saya muke sayarwa mu sani cewa duk irin abin da ka samu a nan duniya idan hanyar da ka tara ba hanyar ce ta halar ba to wannan abin da ka tara ka kai tsammanin wani halali da kaje ba halali da ka bace haramun ne haramun ne haramun ne yana da cikin surar kasuwanci saye da sayarwa akwai garar akwai abin da ke kira gurin ko garar wanda ko shi ne saya yau da ne sayar masa ko kuma mai sayarwa ya zari mai sana duka wannan ta kowane bangare Allah ya haramta daga cikin cinikin da Allah ya haramta shi ne mutum da sai da kayan da bai tabbatar da ingancinsa ba ko da shiga hannunsa ba sai aka yi misali da itacen dabino kai ne kake da itacen dabino ya yi yaya sai ka zo kake wa wani abokin cinikinka ba ni naira dubu ka za a kai kayan dabino nan ba tare da dabino ya fara ko da ɗaya ya fara da na ba wannan haramun ne shirke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan da Allah zai rage ruwan sama da me za ka halarta cin dukiyar dan uwanka don haka ba ya halarta a sayar da yabanyar abinci ko shinkafa ko masara a lokacin da suke yabanya haramun ne musulmi ya saya haramun ne musulmi ya saya an haramta maka sayan an haramta maka sayarwa wannan duka karka sha da wani kudi na ne in ma sada ta zo ni a kai ma kan kan Allah ya haramta ka da dan haka kuma Allah kuma ya haramta maka kai ma ka jira duka mu ba sallallahu alaihi wasallama cikin neman halali cikin neman halali yana da cikin abin da yake karawa mutum kasuwanci ya yi albarka dole ya wajaba ya kiyaye waɗannan abubuwa kamar haka na farko kada su yi da sayarwarsa ya shagantar da shi gaba da na'ama ma Allah duk lokacin da kake kasuwa to ka bari jin daɗin kwastomomi ya shagantar da kai kamar ta da Allah subhanahu wa ta'ala ko kamar ta da sallah ko kamar ta da wani aiki na Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya wajabta da sallallahu alaihi wa sallam ya kawatar abin wurin Allah ya kara da shi ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce bawan duniya ya halaka bawan ne da dirhami sun halaka bawan riguna ya halaka in an ba shi dukiya sai gode wa Allah ran da ya ga aljihu ko kasuwanci ya tsaye kasa sai ya fushi ya ta fushi da bayan Allah ya ta fushi da bayan Allah manzo Allah ya ce wannan in an soke shi ba za a yi cikin musamman da ta soke shi ba bi ma'ana in ya da cikin halaka ba zai zama Allah tsare na biyu ya bayar da haƙoƙin Allah yadda shari'a ta ƙayyade shi ne mutum da shi ne zankar kayayyaki da yake siye da jirwa na uku mutum ya nesantar da kasuwancinsa mutum ya nesantar da kasuwancinsa da jefa haramun bil haram wato da jefa haram cikin dukiyar ta halal ya dinga karda don halal ta kowane bangare dukiyar da ake tsarkake ta da halal Allah yana samu ta albarka wato mutum zai samu ya ci daɗi da ita a duniya kuma har ya kwanta a ranar kabari ba shi da damuwa na hudu kada mutum ya zama abin da ya shagartar da shi shi ne kawai hanya shi dai ya ga cewa dukiya ta damu dukiya ta damu a ya zama na akwai tsoron Allah da biyayya ga Allah duk wanda damuwarsa shi ne lahira to Allah su wata ala zai sa lahira a cikin zuciyarsa duniya kuma a hannunsa duk wanda ya damu da lahira to lahira za ta shiga cikin duniya kuma tana hannu amma wanda kuma ya damu da duniyar to duniya za ka shiga zuciya yana kuma ta tsaya a hannunsa Allah tsare wanda da yawa ya gari damuwar duniya ita ce a gabansa to wannan ba a zai zai kyakkyawan kashi Allah tsare na biyar ya koyi hukuncin saye da sayarwa ya san menene Allah ya halatta masa ya saya ne Allah ya halatta masa ya sayar kada ya sayar da mutane Allah إن كان لسنا في السماء فأنزله لنا وإن كان في الأرض فاخرجه لنا وإن كان سعيدا فكسره لنا ثم بارك لنا فيه يا رب العالمين اللهم يا عظيم السلطان يا كريم الإنسان يا داعم النعماء يا رزق الرزق يا كثير الخيرات يا واسع الأرحام يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر جل يا موجودا عند الشرائع يا موجودا عند الشرائع يا موجودا عند الشرائع يا بديع الملك يا حبيب لا يهدي يا حليم لا يعزيك اللهم ارزقنا في تسجيل كل امر مسيح فان تسجيل العسير عليك يزيد ونسالك التسجيل والمعافاه في الدنيا والاخره ونسالك التسجيل والمعافاه في الدنيا والاخره دعوناك يا ربنا فاعزنا وسالناك يا خالقنا فاعزونا واسترحمناك ربنا فارحمنا واسترحمناك ربنا فارحمنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين